السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والقلب إليها باطلا وارزقنا اجتنابه yau biyar ga asalin watan ɗaya watan al-muharram hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai Allah ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don ƙarƙin sunayensa. Allah ta'ala muna dai kan inda Allah ke mana bayanin sirri halitta ko kuma ikon Allah wajen halitta. وقال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء أنا نيكي سورة دا حليت تنبو كم ما يد يد ناما يد يتانا يد حليت تنبو تسي حقا بيزو نمجي تو نمجي ناما dai sauran abubuwan da ba su faduwa idan saboda yawa sosai Allah wa qala ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin min al-ba'th jama'a in kuna shakkan tashi fa inna khalaqnakum sai ku duba mu muka halitta ku min turabin daga ƙasa wanda aka halitta shi daga ƙasa ya mutu ya koma ƙasa wanda ya halitta shi tun azal ai mai halitta shi ne da biyu Tumma min nutfatin tumma min halakatin tumma min mubgatin sannan daga tsoka mukallaka wa gairi mukallaka wanda ake hali ta da wacce kuma haka za a yi farinta kuma mazakarar hikimata sannan Allah ya kawo hikiman jin hakan lino linubayyana lakum ya an ba so kai hikima ya sannan mai muku linubayyana lakum wannan duka don mai muku bayani ai linuzahira lakum bidalika a azamatana mu bayyana muku da wannan girman mu ainihin ƙarfin wa kamala kudurtina da cikakken karfin mu wan firadina da kaɗaituwan nubil ilahiyyati wasu haƙaƙin ibadati da cancanta bautatawa وقال في سورة مؤمن هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا لن يخطونكم حتى بعلك كسر ونن كتن الله كتوا ثم لتبلغوا أشدكم سنن كتفي كتفي har أنا من tsananin ƙololuwar ƙarfinku Sai idan aka kai ƙarshen nan daga nan sai kuma juyowa sun malita kono shiyukan sannan har ku kai tsofaffi in kun gangaro ɗin kuma wa ta'ala a yi hasabul insano an yi tsoraka su da wannan duka abin da aka yi shin mutum ɗauka iya za a bashi kawai babu umarni babu hanawa ko duniya ka ajiye aka ga abu a aje wani ya ajiye shi kake kansa wata rana ne ya wata rana abu zai tafi ballanta ne Allah da irin wannan halittar bincike na zuwa ba za mu bakko kawai ba bayyewa a bakko haka ake alam ya kwanu tsofatan maliyin yumna da ta can shi ba maliyi yake ba a eh, nufufa mana min maliyin yumna da ke jefa shi sun na alaka daga can wurin ya zama jini fakala kafa sauwa fage alamin hozzar jini a karwal unfa ya sanya zaujaini daga wannan maniyi الذكر والأنثى وليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى اللهم بلى ونحن على ذلك من الشاهدين والآيات ما بمثل هذا كثيرة وقد أبهم هذه الأطوار عن رفي ونن هوى حوى المذكورة في قوله كلا إنا خلقناكم آه إنا خلقناكم مما يعلمون مما أي أو نعرفه mun halitto su daga abubuwan da suka sani وذلك الإبهام يدل على ضعفهم كويانونا وني أبينا نونا روننسو وعظمة خالقهم دجرم مالك جل وعلا فسبحانه جل فسبحانه جل وعلا ما أعظم شأنه وما أكمل قدرته ya cikin ikonsa wa ma azhara barahi wama azhara barahi na tawdidi ya ya yawaita hujjojin kaitaituwarsa wa kada bayyana fi ayatil mu'minuna hadhihi annahu yakhluqul mubghata 'izaman mubghan ainihin في آيَةِ الْمُؤْمِنِينَ دَهِيَتَهِ أَنَّهُ يَخْلُقُ الْمُضْغَةَ مُضْغَةً إِتَيْكِ هَلِكُ تَزَمَكِ كَمَنْ وَبَيَّنَ فِي موضع آخَرَ أَنَّهُ يُرَكِّبُ بَعْضَ تِلْكَ الْإِذَامِ مَعَ بعض يَنَا تُطْصُرَ وإن أَبُوْصُرَ كَشِي كَنْ كَشِي تَرْجِيبٌ قَوِيًّا ويشد بعضها مع بعض على أكمل الوجوه وأبدائها وذلك في قوله تعالى نحن خلقناكم وشددنا أثره مو مكه muka muka karfafa kanin taurin الناس asrahu أن ترفف شددنا أسرقه الآية سورة الإنسان والعسر شدة الإحبام بعضها مع بعض حتى قصوصها أولي قصوصها فاشن سوء دفاشي شيني شددنا أسر لولي حتى قصوصها wata asiru sardi akan ce daure sirri ai wa markabul mar'ati as-suyuru da abun inda mace abun hawan mace da mace as-suyuru ne su tatu allati yashaddu biha mana akwai sunan wani abun doki akan ce ta asiru sardi daura wannan sardi din ne ake nufi ɗaura farji ita wa markabul mar'ati shi eh, shine suna as-suyuru faqune allati yushaddu biha minhu ainihin kaulu wannan kaulu kaumai da gini sauri wa ma dakala fil hadabi eh, hadabi ne har masu masu kali-kali masu son sabawa wama dakhalatil wama dakhalat fil qadbi hatta tanaqqabat ta'asiru ala abdihi wa tahaffama wama dakhalat fil qadbi bata shiga timbang ainihin hatta tanaqqabat sai da igiyar nan ta kwance wanda aka aura Eh, abin da sai da takwance nauyi ne ya sa ko karfin ya sa tasira cigiyoyin nan ko fatun nan a ala sabbi can saman inda kwai aka gudura wata hatsama ta tsinke ta fashe duk da ana maganan asaru wafi sahihi eh, wafi sahihil jauhari asara katabahu ya daure sirri wannan da kata na ice ne ya asiruhu asaran shaddahu bil asari can dai duk abin da ya janyo wannan magana duka fasaran da ake yi na hannu khalaqnahu wa shaddadna asarahu kallan asaru ne ake ta magana sai shaddahu bil asari ya ɗaure shi da fato wa huwa al-qaddu asaru din sune qaddu qaddu fatan jana wa minhu summiya al-asir ai da nan ne ake cewa dauralle kaman mai bawa wa kanu yashuddunahu suna ɗaure shi ne bil qaddu فقول بعض المفسرين واللغويين أثرهم أي خلقهم فيه قصور أشياء فسر عثر بحال الدعوة وأن أقوين أتحى فسر فيه قصور في التفسير لأن الأثر هو الشد القوي في نأتيك متأثر عمري ومي كربي بالآثار الذي هو القلب وندسونه هاتو jirgi babban da abin daura ne karfi a haka wa huwa sayru al-maqatu min jildin wanda an yanko shi ne daga fasa min jildil bayri wa nahawihi alladhi lam yudbak wanda ba a ne shi ba sai kaga dai kiri kenan nan jin yanzu ba babu wannan eh, igiyan fatar nan yanzu laida laida nan ta karfe ta tsar wanda za a ke tsauro sa ba da igiyar rama ne ba ba da igiyar eh, kuka ba ce ba fata ce ganta ko je mai tsamari ba daga iske an hada an tukka an tukka an tukka amma yanzu a zango a sai za ku dafa irin wannan bu kila ma ko bai zama ba to kila yana ga hayar da wajen mura ya samu irinsa amma dai shekaru ban ji akwai ko eh kuna da alaƙa na bada ba ta faruwa kuɗin ya yi wakila riba ba ta biya tun ga wannan na ledar nan mai sauƙi da za mu ɗaure har a ɗaure mota ma a jata da shi amma dai da aka kan igiya mai aminci wanda ya fa masa mai zai da aka ce maka wannan igiyan da sai hukumin sa ka ake daurewa ita to shine gashi ina ta bayanin irin wannan to shine to wancan ayan nahanu khalaqnakum wa khalaqnakum wa shaddadna asa ma'ana shi dai daurewa لأن الأثر هو الشد القوي بالآثار الذي هو القد وهو الصير بطن المقطوع وان اكيان فاشين من جلد البعير بطل اكي يقوى اتوك فاشي بعيري ونهوه الذي لم يدبط وان دبا جيمي شبه والله جل وعلا يعني يشد بعض الإدام ببعض أي شد محكماً ɗauri yankacce mutamasikan kamar ya shirya shai'ar haddi kamar yadda ake ɗaure abu da fata washaddu bihi kawiyyun jiddan yayi kake da wannan yana da ƙarfi wa qawluhu ta'ala fi hadhihi al-ayati karima fi qararin matin to sai mutashi wannan qawluhu ta'ala kaga dai shan domin maganan igiyan nan maganan ɗaurin nan maganan sarƙa wannan duk gaba ɗaya ya tsaya haka sai mu bar shi nan na ƙirin ce eh dubu ashirin to ko akwai wani sirri ne na ƙarfin fatan ne hmm. kawa ake ko ra'ayi yanka ce sirri sirri sai a a tukkan shi a haɗe shi bushe ke eh. ba da to a kalla shi wannan filin ke da a tsirin iri da muke masa daga filan nan zai wannan filan ko tsakanin in sa kuka zo kusa kusa akwai rikici akwai rikici in yi wani wawan kai dan na baya sai na yana na gaba na yana na baya na gane dai na gane zai wahala a kai ah, eh, shi sana goma ne don amma wajen ce ba zai tsada ba eh. wai wajen ah, mu gama makaranta eh, bari sau bari sau gabata Eh, gobe tana nan da tafiyar makayanta makaranta ta ƙara sanata eh.